da mata ya ni menene ya kai wallahi kin haɗu kuma na ga kin yi daidai da ra'ayina in ba za ki na ba na son ki wallahi kaga na yi kama da kalakka ne da zaka ce kana so na ano kin san soyayya a zuciya take ai hmm? to gaskiya ka je ka nemi daidai kai ni ba daidai kai wacce kai wala dangote kana sakalta ni wallahi miliyan ashirin da biyar ya turo min yanzu haka ka ce alatun din namu ya zo ni wallahi alatun din namu ya zo su yi gaskiya na ji daɗin haka ko yanzu kina so na ku? wallahi ina son ka sosai makon kai amma su yi kafin gaya miki gaskiya ba za ki damu ba ba matsala ba zan damu ba wallahi bashin yan tiyan ne da yan tiyan da suka min na nasa bashin yan tiyan mm. gaskiya ba na son ka 他不听。 <laughs>